assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatun ta yan wannan kuma sirri ne na alam na tare da yala defo fatahi ne mai girman gaske jalabi ne mai girman gaske lallai wannan sirri haka ake yin shi insha Allah da farko ana karanta fatatul kitabi e salasan maratan eh kafa ɗaya ma ake karanta insha Allah suma salatul fatihi shi ma salatul fati maratan insha Allah sun matakura alam na shara halaka sadarak sana karanta alam shara halaka sadarak iya nan sai karanta ya ladifu kafa dubu daya e wa warana an kawo zarak iya nan ya ladifu kafa dubu daya Allah zai an kara zaharak iya nan ya ladifu kafa dubu daya warfa ana laka zikirak iya nan ya ladifu kafa dubu daya fa inna ma al usurin yusra iya nan ya ladifu kafa dubu daya innama ma al'usurin yusra ya ya ladifu kafa dubu daya fa iza faragata fansab ya nan ya ladifu kafa dubu daya wa ila rabbika faragab yanan ya ladifu kafa dubu daya summa salatul fatihi salasa maratan summa khudubatan eh bayan ka kammala wannan aiki haka za ka karanta salatul fatihi kafa uku sannan wannan hudu ba ga ta nan kasa eh allahumma alduf bina fi taisir kullu taisir kullu asirin ta tasiru kula asirin ga dai har zuwa ƙarshen ta insha Allah ana karanta ta salasa marata lallai wannan aiki haka yake tabbas kuma duk wanda ya gabatar da shi zai samu fatahi cikakken cikakken fatahi alfarma na salatu alaihi ko kofofi za su bude gabas da yamma da arewa insha Allah muna ƙara ba yan uwa shawara ba saurara ba a ɗauka a yi shine tabbatuwar ka san me aka baka azza assalamu